na hakon da ke amfani da kamfanonin jirage uku biyu na gida ɗaya na saudiya na nuna ƙwarin gwiwar kammala jigilar gabanin rufewar ƙarshe ranar laraba tun alhadin nan aka rufe damar shigar jiragen alhazai saudiya in ka ɗebe na saudiya da kuma kamfanin max da ya samu izinin ci gaba da jigilar jagoran kamfanin flyners a najeriya umar kaila ya ce za su yi abu mai yiwuwa wajen tabbatar da duka alhazan sun samu sauki faralin a bana bayan dakatar da damar tsawon shekaru biyu a sanadiyar cutar annoba muna da manyan jirage guda hudu kowanne yana ɗaukar mutum 430 muna iya yin abin da ake cewa back to back ka turo jirgi hudu a lokaci ɗaya su ɗauka mutum 1,600 sake dawowa su ɗauka to kaga inda dama kusan du alazan da suka rage in muna da slot insha Allah za mu ɗebe su su Allah za su kwantar da hankalin su ko na flyers ne ko ba na flyers ba ne inda hukumar allah zai muka samu dama suka ce mu zo mu yi muna kallon juna ba muna kallon hukumar allah zai da saudi arabia daban daban ba muna kallon mu kamar yan uwan juna ne kuma mu taimaka juna insha Allah inda mu ta samu za idan suka samu slots din nan to za mu yi amfani da su mu tabbatar da cewa mun tabbatar da duk wani alajin da ya rage a Najeriya in dai mun samu slots za mu dauke shin Allah Umar Kaila ya nuna takaicin yadda jinkirin da aka samu daga jigilar alhazan Abuja ya jawo tsaiko da kuma asarar kimanin dala miliyan ɗaya ga kamfanin. Duk da dai ya ce za su nemi rage asara daga na hakon. Amma Alhaji ya san cewa zai ki fitowa ba za a yi masa komai ba. Su kuma shugabannin Pilgrims Board din ba a hukuntawa cewa ana cewa misali a samu wani kuɗin ajiyar su a rike. In kana da Alhaji ɗari sai a ce to ka kawo kuɗin Alhaji talatin a rike kuɗin ajiya. Idan ka bari jirgi ya zo Alhajin ka bai zo ba za a ɗauka cikin kuɗin ajiyar nan da ba za su yi wani abu ba. amma sun da sun san ba wani abu ake musu ba ba wani hukunci mai tsauri da ita hukumar alhazi ya kamata ta yi a kai to da ba zai wannan abu ba zai faru jami'ar labarun hukumar alhazan fatima sanda usara ta ce akwai tsarin da aka yi bana don walwalar alhazan na musamman da kuma ci gaba da samar da abinci irin na najeriya abincin mashair mu'assasa su ne za su ba da abinci ba hukumar alhazai ta ƙasa ba ne kuma za ta ɗauki nauyi dama a madina hukumar alhazai ta ƙasa ne a makka hukumomin jihohi ne amma aka tashi aka je mu watan mu na arafa da muzdalifa wannan kuma alhaki ne da ya rataya akan hukumar alhazai ta ƙasa to amma bana mu'assasa su ne za su ciyar da alhazai sai da abu ɗaya da na san shi shugabanmu alhaji zikirullahi kulli hassan ya tsaya ya dage a kan shi ne alhazan mu fa ba iya cin shinkafa da kazansu suka ba kowa ne iya ba saboda haka za a haɗa mana da mu da miyan kuka da amala da dai sauransu kuma sun yarda a gaskiya bana da yawa masu niyyar zuwa hajjin sun kwance damara da rashin samun biza da kuma karancin kujerun da aka samu da suka gaza bukatun jama'a Akwai mamaki yadda mutane suka nace zuwa hajin bana duk da tsadar da kujerar ta yi mafi tsanani a tarihi da hakan ke nuna marmarin musulmi kan wannan babbar ibada. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.